وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم خاتمة خاتمة كرشي شر الضعيف الوضع فالمتروك ثم ذو ذنكر فالمؤلف فالأدرة ثم wato mafi sharrin da ifi shine alwada'u kirkiro ƙarya a kirkiro ƙarya cikin jira ma annabi sallallahu alaihi wasallam al matruk sannan sai matruki sun mazunnaka sannan mai matuluki shi ne wanda wato shi ba a kama shi da ƙarya kai tsaye ba amma kuma an kama shi da ƙarya wajen magana da mutane in yana mu'amala da mutane to yana ƙarya Kuna da wannan to wannan matuluki ne sannan shi wazau din nan kamar yadda ake magana wani lokaci ƙarya ba da gangan mutum ji ƙaryan ba wato kokoron wato in ya saurari magana bai saurara da kyau ba sai ya karar da magana za ga lokaci mutumin kirki ne sosai sai a kama shi da wazau hadisi ya ji bai tsaya ya ji ya ba hadisin tunani ba ya ji shi da kyau sai ya yada to wannan yada abin da baka tabbatar ba shi ma ana kiran shi mawdu'u to zaka iya ganin mutum mutumin kirki ne mai tsoron Allah ga zahiri a ce an tuhumce shi da wazau na hadisi ba wai ya zauna bane ya shirya ƙaryar shi hadisi ana so in ana yi ka tsaya ka nutsu ka saurari shi da kyau ba tare da wato kana cikin rikicewa ko kana cikin damuwa ba in dai mutum bai cikin natsuwa to baya halatta ya saurari hadisin annabi ya dafa ya yada shi an gane shi maturuki gaban wanda na faɗa shi ne gaban wajen labarin da mutane harkar duniya ana yawan kama yana ƙarya to shi ma za a yi tunanin a hadisi zai yi ƙarya Ku ne sannan zunnaka sannan sai shi munkar abinda da ifi ya saba ka, ko da ifi ya ruwaito hadisi sai hadisin da ifi ya saba mana amintacce shi ma wasu malamai suna kiran shi munkar al muallu sannan sai hadisi mai illa al-mudraj sannan hadisin da aka yi wa idraji ko ya san idraji ai idraj shine mutum ya ƙara wani abu cikin hadisi ba tare da yayi bayanin ya ƙara ba ya ƙara wani abu cikin hadisi ba tare da yayi bayanin ya ƙara ba to wannan ana kiran shi mudraj shi nau'i ne bana illa nau'i ne dan illa na hadisi na da yawa za a ce u illa bil irsal u illa bil idraj u illa bil waqf kuna ne me illa yau wani ciwo ne a cikin hadisi a koye ba kowa ke gano shi ba illa jihadi za sai dai gugaggu suke gane ba a gani ga zahiri ka duba hadisin hadisi ne sahihi amma an ka bi shi a hankali za ka kaza za ka hadisi a fili kamar hadisi ne marfu'i zuwa ga annabi kamar annabi ne faɗa amma an karaka hadisin a hankali sai ga hadisin mawqufi ne shi ku gano wannan ko zahirin hadisin marfu'i amma an ka bincika mawqufi kuma zahirin hadisin muttasil amma an karaka hadisin ga hadisin mursal ne shi ko hadisin abin nan munqati ne shi ko abin da ya kama da wannan to irin wannan sai malami wanda ya goge wanda ya ce nutsu kuma yake ninkaya cikin wannan fanni na ilimin hadisi shi ke iya ganowa kenan shi hadisi mu'al yana da faɗi kun gane ah. hadisin da ya kamata ya zama to muttasir ya karwato shi munkabi ko hadisin da ya kamata ya zama to ah, mursal ya karwato shi Murtasir, ko hadisin da ya kamata ya zama to da mu ce mawquf sai aka rawaito shi abin marfu'i a gani hmm. hadisin ya kamata ne ya tsaya da sahabi sai aka jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai ruwa ya yi kuskure ya ce annabi ya faɗa alhali sahabi ya faɗa to duk irin wayannan ana kiran su ainihin hadisai masu illa shi wannan ilimi na illa malamai kaɗan suka kware a kan shi a cikin malaman hadisi malaman ba su da yawa irin su dano kudin imam turmuzi irin su imam bukhari irin su arrazi wannan ba fakar zai arrazi ba fakar zai arrazi ba mallam ba abin da bari irin arrazi irin wanda ke shi arrazi abu abu hatim arrazi to malamai kaɗan suka yi rubuce da so da fanni ne mai wuyan gaske ƙwarai da gaske an gani to wayannan su ne mafi sharin da ifi almodu farko sannan matruk sannan munkar sannan mu'al sannan sai mudaraj